Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin wanda a yau zai tuna baya. Mun taba gabatar muku da shiri a kan sarƙaƙiyar da ke tattare da zazzabin typhoid kamar haka. Shin masu sauraro ko kun san sarƙaƙiyar da ke tattare da zazzabin typhoid kuwa? Haka kuma ko kun san cewa kimamin kashi 90 daga cikin ɗari na ƙwayar cutar ya bijirewa ko kuma ta bijire ma magungunan da ake jinyar su da su? kuma me yasa ne ake yawan fama da zazzabin typhoid a Najeriya? To abin da za mu fara dubawa kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Shin me yasa ne aka faye fama da zazzabin typhoid a Najeriya? Misali a ƙasashe masu arziki akwai allurar rigakafin wannan cuta. to amma a ƙasashenmu babu dr mustapha mannin na jami'ar pittsburgh jihar pennsylvania nan amurka ƙwararre ne a kan cututtuka masu saurin yaduwa a zahiri ma ya yi ilimi mai zurfi ta wannan fannin a lokacin na tambayi dr mannin akan cewa shin me yasa ne aka fai fama da zazzabin typhoid a ƙasashe kamar irin su najeriya domin misali a ƙasashen da suka ci gaba irin su amurka akwai allurar rigakafin zazzabin typhoid to amma a ƙasashe kamar najeriya babu wato zazzabin typhoid ah, akwai wata ƙwayar cuta ta bacteria da ake ce mata salmonella typhi ita ce take janyo shi kuma ta fi yawa ne a ƙasashe masu tasowa saboda ƙwayar cuta ce da take da danganta alaƙa da tsafta wato da inda ba akwai karancin tsaftar ruwa da tsaftar muhalli da tsaftar abinci duk al'ummar da take da karancin waɗannan abubuwa za ka tara cewa tana da yawan cutar zazzabin typhoid wato ƙasashen afirka da e to asiya e ban tare yawa ban tare numfashinka ba kayayyakin abincin nan kamar irin su latas su 'ya'yan lambu ne ko kode ba a cikin kayan abinci ba ne galibi kwaya cuta tana da alaka ne da rashin tsafta tunda galibi yawancin wa'anda za ka yi magana da su ce maka sun je asibiti an ce suna da typhoid ɗin ba wa'anda suke kazanta ba ne. To, wato ta cuta ce wadda daga wanda yake dauke da wannan cutar yana tana sa zazzabi kuma takan sa gudawa tana fita daga bayan gidan duk wanda yake da wannan cuta ta fita daga cikin ya zama ta yada a cikin ruwa. to kan ga wani lokacin irin su kayan abinci su na ganye su latas su kabeji su karas irin waɗannan gajen salad tumatir su kayan miya waɗanda sau da yawa su ba tafasa su ake ko dafa su ba ana kuma wasu da yawa ana ban ruwan su a gonaki wanda ruwan da ake ban ruwa da shi ba mai cikakkiyar tsafta ba ne ko wanda yake sai da su ba yana ba lalle yana da cikakkiyar tsafta ba ruwa mara tsafta idan ya taba abinci za a iya samun akasi ko da mutum ya wanke wannan abin a ce ba lallai ya samu ya wanke ya fita yanda ya kamata ba. To a saboda haka a nan sai mutum ya kamu da kwayar cuta. Kwarai kuwa. To nan ɗaya kenan. A galibi kuma zaka ji mutane sun je idan suka je asibitin nan aka duba su aka ce suna da typhoid za a ba su magani amma kuma bayan sun gama shan maganin nan idan suka koma kuma sai a sake yin gwaji kuma a ce har yanzu typhoid din nan yana jikinsu me yasa hakan ke faruwa ba mu da ba a da magungunan da ya kamata a jinyar su ne a kasashen mu ko kuma dai menene wato shi cutar zazzabin typhoid tana da rikici kwarai da gaske cikinta shine abu biyu na ɗaya ta wannan ƙwayar cutar akwai ɓangare biyu na farko dai akwai ƙarancin kayan aiki da ƙwarewa a wasu guraren na kan yadda za a tabbatar da cewa zazzabin nan na typhoid ne ko ba na typhoid ba saboda ita kanta shi kan shi gwajin da ake yi kayan na'urar ah, dabarun gwajin da ake da muke amfani da su kamar misali a gida najeriya da kasashe da yawa masu tasowa ba kasafai suke iya tantance wanda yake da cutar typhoid din a yanzu ta shiga jikinsa da wanda kuma ya taba yi a baya a da ko ta warke ba. Hmm. Saboda haka ko da mutum ya taba yin wannan ciwo a wani lokaci a baya ya sha magani ya warke wannan gwajin da ake da shi ba kasafai yake da kaifin gano tantancewa sosai ba na farko kenan. Wato ba, a nagarta kenan? Bai da kaifi ne ko kuwa? Yawwa saboda kin san ai kowane gwaji akwai yanda yake gwajin da aka fi amfani da shi a Najeriya wanda ake cewa wider covidal test gwaji ne wanda yana gano cutar amma wani lokacin ba an akan samu akasi kuma ko da mutum ya yi cuta a baya an ba shi magani ya warke wannan gwajin sai ya ƙara nuna yana da ita so ana buƙatar na ɗaya ƙwarewa ta wajen masu gwajin da kayan aiki masu kyau da kuma shi kan shi likitan da zai shi yasa dama in mutum an ba shi gwaji a yi daga ɗakin gwaji ake cewa ya maida wa likita saboda sau da yawa wani sai kaga kawai ya je shi an masa gwaji kai tsaye ya ce ai shi an ce masa kaza ya je ɗakin shan magani ko ya ya je shi ya sai magani ko ya sha magani ba bisa ka'ida ba eh to amma eh to kafin mu ka ci gaba da bayani ka yi bayani akan cewa wannan gwajin ne na'urar da ake amfani da shi wajen gwaji din wani lokaci akan samu kuskure ko da mutum ya ko da mutum ba cutar typhoid din a jikin shi sai ya nuna akan cewa yana da typhoid din to, to magungunan da ake jinyar da su din ba su da kaifi ne ko ko me yasa ne to ake samun haka tun da mutum ai zai je a jikin shi ne bai da lafiya har zai je asibitin nan yau kin bai kin sa na ce miki dama zazzabin typhoid yana da liki saboda bayan matsalar gwaji akwai ita kwayar cutar shine duk magungunan nan da ake badawa bincike ya nuna cewa ta bijirewa magunguna da yawa daga cikin wanda ake bayarwa na nau'in antibiotic kuma wannan bijirewa ta samo asali ne ta kan cewa mutane na amfani da waɗannan magungunan sau da yawa ba bisa ka'ida ba ah, ah. saboda haka wannan ya ƙara ƙarfinta da da maganin da da yake iya maganin ta cikin sauƙi yanzu ya zama cewa ba ta jin wannan maganin kin ga wani bangare kenan na cutar bayan shi kanshi gwajin na da matsala ita kanta cutar na da gardama sannan kuma ga ga mu na mutane wani lokaci kawai don wani ya sai magani kashe kwayan cuta mai aiki kai kuma kawai da yake za mutum zai je kemis ba irin kasashen nan bane da ba yanda za a yi ka je a baka maganin kashe kwayan cuta ba tare da izinin likita ba kwarai kuwa sai an gwada an ga karfin taka cutar a abin nan amma wani lokacin a gida sai ka kamar yadda ake sayan gyada ko alewa haka mutum zai zai sayi magani kawai ya dinga sha ko don wata ran an taɓa rubuta mishi ko ma wani nashi ko haka kawai da ka to wannan duk yana ƙara ƙarfin cuta ya sa ta ƙara bijirewa maganin. Likitoci mu ɗauki shawararsu. Likitoci mu ɗauki shawararsu. To, masu sauraro ba iyakacin bayanin da Dr. Munir Mustapha ya mana kenan ba, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya. To madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lahiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara wannan za mu fara ne da tambayar takwarata. <laughs> To. To. Jummai Sa'idu Alhassan ‘yan Leman a ƙaramin hukumar Kaugama can jihar Jigawa. To. To likita tana ce tana so ne ka mata bayanin shin me ke jawo wai cutar na na dadatsewar harshe ga mata masu juna biyu. Kuma menene dangantakar wannan cuta da da irin abincin da muke ci to da farko ma an ce wai babban magana dan sanda ya ga gawan soja likita akwai akwai cutar da ke akwai mace cutar da zai sa mace mai juna biyu harshen ta daddatse eh akwai haka ji akwai akwai abubuwan da ke sa ba cuta ba ne rashin waɗansu abubuwa ne da ya kamata mace da ya kamata musamman mata masu juna biyu su rinka ci To. Eh, eh, akwai wannan irin abubuwan da jikin mutum da ke so irin rukuna na ba din nan. To shi mai kamar na ba din nan da na ca din nan suna da mahimmanci kwarai. To shi mai na ba din nan yawanci in ba in mace mai juna biyu ba ta da shi yadda ya kamata. Za ga wani lokaci za ga ta ma yana kamar kaikayi irin su ah, bakinta da leɓenta da kuma za ga suna kamar tsamin tsamin su kamar suna ciwo ciwo haka har da gefen bakin da ma ya tsatsage da harshe duk waɗanda na faruwa. To, likita dama idan ba ta da wannan rukunin kayayyakin abincin ba da ca din nan eh. an ba ta da shi sosai a jikinta ne idan ta yi ciki kuma sai abin ya ƙara ya daɗa bayyana? eh ƙara bayyana domin in ba domin juna biyu din nan yadda ya kamata ma take da shi kan ƙaru sosai. To. to shi yasa kin sa a nan kasashen in mace na da juna biyu ko irin abinci take da ci akwai magani kwayan magani da ke durkunonin da za a rinka ba dole su rinka sha kowane rana to wato dan eh dan eh, jikin nata ya samu abubuwan da ya kamata eh shi yasa yana da amfani kwarai a rinka zuwa awo To aka ji eh, wani awa din shi yasa wani lokaci akan ba da magunguna akwai masu rukunoni duk rukunonin za a haɗa hada kamar ayon mai kamar wanda ke taimakon gina jini da sauran duk za a hada a bata. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu a saboda haka ana za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba cikin ikon Allah. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake fatar a huta lafiya.